هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أبيض ووتر البركة وتر hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya zo ashirin da bakwai ga watan tara dubu biyu da shida muna cikin sura ta goma sha tara surar maryam za mu tashi aya ta saba'in da bakwai na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر zuwa annabi fa qultu sai khabaru bil arabi yace la wallahi la akura لا أذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث yace ba zan kamun cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai an ka mutu kuma an tashe ka kuma ya san da ya imani da tashi ba qala sai shi al'adu aas yace fa inni idza mittu thumma u'idtu ji'tani yace idan na mutu din an tashe za ka zo mu wa ni famma malun wa waladu a can kuma ina da 'ya'ya ina da dukiya fa uki kuka sai in biya a can lahira irin masu cin dukiyar jama'a je wannan aya ta akan waya ta biyu kuma tace أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وتفاقوا كأكو وليد بن المغيرة شيء ولي يفرنا مغيرة ونزع من الناس سوى لأنتين مالا وولدا الدنيا yake nufin za a bashi dukiyar a bashi ƴaƴa ko yana nufin a lahira to an yi kauli biyu annahu arada fil janna ala ma'rifu musulmi za a shiga aljanna don mun je aljanna za a bani wannan sai da biya ko kuma fi duniya yana nufin a duniya kamar da malam ibnu al-hanbali ya faɗa shine Allah ta'ala ya bashi amsa ya ce afala al-ghaiba shin ya tsinkari gaibi ya san abin da zai biyo baya ya san shi dan aljanna ne har yake tunanin za a bani kaya da dukiya a mittakhadha inda rahmani ahadin ko ko ya riƙe alƙawari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman dole ne ta hanya biyu ne zai fara ko dai ka ga labul mafu ka ga cewa kai dan aljanna ne za a fara ka da dukiya ka ga aljanna ko kuma kun yi wani alƙawari da Allah to wanne ne cikin biyu aka yi da shi ne shine malamai suka ce a mittar Allah inda a asala al-ghaiba to zabi al-afdal yake a alima ma ba an shin ya san abin da ya buga gare shi ne hatta ya alama abin na wa amla har zai gane shi dan aljanna ne ko dan wuta ne wata ruwa yake a nazara fi launin mahmud shin ya duba launin mahmud ne har ya ga cewa ya cancanci a ba bani wannan abin da yake da awa a ta kala inda rahman adam ko ko ya yi alƙawari a wajen Allah cewa zai bani wannan abin da yake da awa wannan alƙawarin malamai suka fassara shi da ma'ana an wani daga abdullahi da kafar da yake shin an ƙara la ilaha illallah shin ya kan faɗa la ilaha illallah Yau waɗanda suka mutu da la ilaha illallah su ne za a ba su wannan dukiya a lahira domin kana asiru kalami la ilaha illallah da alal janna wanda karshen da la ilaha illallah zai zai shiga aljanna wannan shi ne abin da aka zo daga abdullahi da kafar an qaddama amalan salihah ko ya gabatar da aiki na kwarai fa huwa yanzuhu yake fata a biya amma da ta ma'amala saliha min zakarin wa unfa wa huwa mu'min wa la nuhyiyannahu hayatan tayyiba wa la najziyannahu ajrahu bi ahsani ma kanu ya'malu to yayi aiki na kwarai ne kai yake sa rai cewa za a biya shi fasara wannan daga malam kakana ce fasara ta an hamida ilaihi annahu yudkhiluhu jannah ko akwai ta yarjejeniya da ta gudana tsakanin da Allah cewa zai sa ka aljanna Allah sai dai da namu alama ka ba yadda ya faɗa ba ba haka ba sanaktubu ma yaqulu Allah ya ce sannu za mu rubuta abin da ya faɗa wannan magana haka za mu rubuta ka ma'ana za mu sa malaiku su rubuta to da yawa idan Allah ya sa an yi aiki sai dangana aiki zuwa gare shi wannan wani usuli ne na rabi idan ka sa aka yi aiki fa raana qara'ana fattabi qur'ana kun ga nan mala'ika jibril ne yake rubuta amma sai Allah yake faɗi za ka ana idan muna karanta shi yasa a karanta yasa ka yi magana ɗaukar rai Allah ya magana uku akan magana ɗaukar rai a wani gurin yake shi yake ɗaukar rai da kansa wani gurin yake mala'ika ne yake ɗaukar rai wani gurin yake manzanni yake aikowa su daukar rai inda yake shi yake ɗaukar rai ga Allahu ya ta'affa al-abdusa ina mutane Allah shi yake ɗaukar ran lokacin da rai za ta cika kan kuma yake kun ya tawaffaku malakul mautin da ziwo ila ne mala'ikan mutuwa da aka wajen ta ce ke ɗaukar ran da kuma yake hatta idza ja'a ahadakumul maut tawaffaku rusuluna wa hum la ko har sai ɗayan ku lokacin mutuwa da ya zo sai manzannin mu su ɗauki ransa ko ba ka haka lokacin da ya yi saka sai ba zai za su ɗauki ransa aka ce abin da sa Allah ce shi yake dauka saboda shi yake umarni a dauka ko da a cikin ayyukan jama'a zaka ji an ce wane ne ya yi na asibitin wuri kaza wane ne ya yi kwanta a wuri kaza wane ne ya sa wuta a gari kaza ai ba shi je ya tuɓe ya yi aikin ba ma'ana shi ya ba da umarni aka yi sai aka dangana aikin zuwa gare shi idan Allah ya sa a ɗauko rai kaga da shi ya ɗauka tun da shi ya ba da umarni a ɗauka to sai dangana abin zuwa gare shi a can wuri can ma da ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun aqib sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka kusa gare shi daga jijiyar da ke cikin wayar to shine yace za mu rubuta abin da ya faɗa kiraman kafiri ya alamuna ma tafalun akwai malaku da suke rubuta wa namuddu lahu min al-azabi badda ko mu dada masa daga azaba a ƙara masa azaba akan wata zai wato sai ɗan da lafiya ay naj'alu ba'd al-azab ala ithri ba'd ana yi masa wata azaba ana ƙara wata ana yi masa azaba ana ƙara wata haka za a yi ba wa daya wala rizquhu ma yaqul Allah ta'ala ya kuma za mu gaje abin da ya faɗa nan ma ji fassara guda biyu akan menene ma'anan za mu gaje abin da ya faɗa wasu ka ce ana rizquhu ma yaqulu annahu annahu lahu fil janna magana da ya faɗa cewa zai shiga aljanna to za mu gane abin da ya faɗa ba zai shiga aljanna ba za mu ba da ita ga mummune fa na ja'alu li ghayrihi min al-muslimin sai mu bayar da ita ga wasu daban su ne musulmi wannan shine a rawaito daga Abu Salih daga Abdullah bin Abbas wannan shine ko fassara da malam Farah da ya Ridai ko da narizuhu ma inda hu min al-mali za mu gane dukiyarsa bayan mutuwa warwala da ƴaƴan bi ihlakina iyahu idan muka halakar da shi wa ibtalu mulkihi muka rubuce mulkin sa wannan ma rubutu daga Abdullah bin Abbas kuma da malam Sajjad ai sanatluhu hul mala wal walad za mu kwace dukiya mu kwace yaya kuma mu bar shi dukiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da zai masu wa ya atina farda kuma zai zo mana a ranar alkiyama shi kadai wanda faltilo sallin kan ila malin malawar babu ƴaƴa babu kuma wato ainihin dukiyar da ya rawa wattakhadhu min dunin Ali Hassan, Allah ya ce sun riki abun bauta min dunin lafi ba Allah ba suna bauta muku dan me yasa suke bauta ya li da lahum izzat dan su kasance waya da ceto da ɗaukaka a gare su ana wani ina ma na abudu illa suna ila lafi zurfa. suka ce muna bauta muku ne dan su kusanta muku a Allah kuma za su asara biyu duka kalla Allah ya ce ba haka bane alaysa al-amru kama za'amu au kama da ku, al'amarin ba kamar da suke yi bane sayakfuruna bi ibadatihim da sannu za su kafurce da ibadar da su suka yi wato su kuma kan da aka bautawa in an zo gaban Allah za su ce su ba mu san an bauta musu shi ma annabi Isa za a kira shi ya ce shi bai samu an bauta masa shi bai samu. a kira mu zai ne ta shi ma bai sa a kira ma da su ce su ma ba su sa su kuma kan an kara su ce su ba su san ma an yi ba. Wannan azabu ne man yadda kunin dunin lahi man la yadda jibu da ku ila yau ba kiya wa ko an duka ihin zafiro wa iza ku shirar nasu kanu da ku ma'ada wa kanu bi ibadatihim kafin yana. Kuma wannan ayar wacce ta fassara wannan tafsirin Qur'an ne wala nuna alaihim zidda kuma su kasance wato ainihin kishiyoyi gare wato suna tsinyar juna ai a awani za su zama masu a tsakanin su wajen inemeniya ranar alkiyama wa yal'anu ba ba'dha shashi suna wa shashi waɗanda su ce Allah ya tsine wa kuka kawo ka ita kuma Allah ya tsine wa kuka kawo ka suna ya laika na ata'ana Allah wa ata'ana Rasulullah wa qalu rabbana inna ata'ana sadatana وكبراءنا دون سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا ولعنا كثيرا وذكرا لم تأتى أن تتبدد ذاك كان يلقى مثل عذابا نينك بنينك كما كان مثل عذابا نينجر ما كنت مثل عذابا نينجر هو أن حكى بطر بيانها استبرع الذين سرقوا من الذين كبروا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأخبار وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار رانا القيامة كم مزاعي تولى تكبرت تولى أكبرت kuka ce ne mu kuka ce yi a ta rigima sai da duka da kwaje ku kara tsira ba shi ma shekara bayan an gama da ma ku zai samu قال الشيطان لما رضي الله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب حتى شكل يجتا لي شيء أولو jama'a bayan an ware da wurin sai muku mutu ba karshe Allah ya muku alkawari ni ma ne muku alkawari kuka banna Allah kuka gunawa fa akhalaftukum sai na saba muku alkawari wa ma kana liya alaikum min sultani ba ni da wata hujja mai ƙarfi akan ku ko dama akan illa an da autukum face na kira ku ne ta jabtu ni kuka amsa mu fala ta ni kada ku zarge wa nuhu a kuka ku zarge kawai ma ana bi musrikikum ba zan iya tseratar da ku daga azaba ba wa ma antum bi kuma ba ku iya tseratar da ni ba inni kafartu bima ashratu bihi min qabl hakika na kafircewa abinda kuka yi tarayya da Allah da ni da shi na kafircewa ni ma ba gidda ba to ya daga waɗanda suka Allah ta'ala ya ce عليهم إنما نعد لهم عدا يوم sani ba ne an na arsalna shayatina haƙiƙa mun aika shaytanu alal kafirina abu ta kafirai ka udduhum azra tana tunkuɗa zuwa ga sabon Allah tunkuɗa tana zuga su taɓa wa Allah zugawa domin ana cewa azza ya yi izu azzan wa azizan ka haraka wa tsara da yana motsawa yana tafiya gaba a garafu in ka cuna mutum zuwa ga aikata abu ka cuna shi kake tashi kai kaza sai a ce azzaru ila kaza azzar ma'ana ya tunkuɗa shi ya buga shi ya tura shi ciki shi kuma ya fito daga wani to me ma'anar insani a Allah ya ce ya aiko manzanni kuma ya ce ya aika shaitan malamai suka ce akwai al insanu shar'i akwai al insanu kauni al insanu kauni wato aikawa ke ta kaddarawa Allah ya kaddara ya sa malam zajjaji yake ma'anar irsal a nan yana ɗaukar ma'ana biyu wai hallaina baina shayatin wa baina kafirina mun ba tsakanin shaytanu da kafirai fala na'timuhum min al-qabul minhum ba za mu kare su daga amsa daga gare su ba ko huwa mutta fallatnahum alayhi mun wato fallata shaytanu akan kafirai wa qad yadnahum lahum bi kufri ko muka ainihin wato jibantar da su gare saboda kafirci تعدهم أسرا أي تبعدهم إبعادا حتى يركبوا المعاد تنا تنقل تنقل آوى حتى يسوا أيكتا تقبل الغرب ذات في مشاورة الأنبياء ما لم براء تجئذهم إلى المعاد تنا تنقل وتخرجهم بها تنا كما أينهم تونا تزوى لك ما لم يكن فارس يتي يؤمن أذبه إن على كذا إذا أمره به da mutum ya cuna wani zuwa ga aikata wani abu wa azzatil ibru ana cewa tukunya tana babbaka in tana rawa din nan akan buru idan wuta ta wuta ana cewa azzar ra'd wal ibru wa fa'iru idan idan sun ko jirgi zai sauka din nan yana rubuci to rubutun nan nasu shine assa bil alif amma bi ba bil ayn bil ayn daukaka ke, bil hamza kuma shine wato girgiza ana cewa azzar ra'd wato tsawa da farauta da arabu tana girgizawa ko a ce azzal idil tukunya tana raurawa kan tukunya ko a ce azzal fa'ilu tsuntsuwa yana girgiza ko zai sauka za ka gara kuma a yaje in ka wato motsa mutum ka tuna shi ka tunkuɗa shi ka zuga shi ya zai aikata wani abu Za ka shekaru suna zuga kafirai su kangare wa Allah tunkuɗawa da kuma zugawa fala ta'ajjal alayhi Allah ya karka gaggawa a kansu ma'ana kake da kuma Allah ya afka musu da azaba inna ma na'uddu lahum adda Allah ce muna kirgawa a gare su kirgawa to me Allah yake kirgawa na su an yi magana uku a wasu ce annahu amma Allah yana kirga numfashi su numfashi su zai kare kana numfashi kana numfashi na karshe na yi Allah ya kira mu wannan shi ne abin da malam ya kawo ko kuma al-ayyam wa layali wa shuhur wa sinun wa sa'at Allah yana kirga shekarun su da watannin su da satuttukan su da kwanakin su da awannin su da mintunan su da sakannin su suna karewa da kirkirar su ko annaha a'maluhum Allah yana kirga ayyukan zai saka musu da wannan aikin in khaira fa khairun wa in sharra fa sharrun na'am yawma nahshurul muttaqina Allah ta ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tunatar da mutane yau a ranar da nashurul muttaqina muke tashin masu tsoron Allah ila rahman za ku ta zuwa wajen Allah ta'ala ar-rahman wafdan wato suna haya akan abin hawa ana cewa wa fada ya yi wafdan idan mutum ya ta zuwa ga mutane ko a ce wa fada ilayhi ko wa fada alayhi al-wuhud wato kamar tawara ko wani taron jama'a wanda suka wani dandazon jama'a ko wani taron jama'a ko wata tawaga ko wata rinjina ko wani ayari idan suka tafi zuwa ga wata bukata akan abin hawa to shi ake kira wafi in kana karanta hadisi da yawa cikin sai wani bukari za a karance ja al-mukud ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tawaga daga garuruwa daban-daban sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su masu tsoron Allah za a tashe su zuwa ga Allah ta'ala karamawa da Allah ne amma sai ba tsoron Allah kawai da haka wanda yake san sunan sai fito a cikin wannan listin sai zama mai sai zama mai tsoron Allah dama mai tsoron Allah din da shi ake tafiya cikin komai inda ma ya hatta aiki ma Allah yake ba ka ba sai daga ba tsoron Allah inda ma ya takabbalu Allahu min al-muttaqina tunda ba a karba aikin mutum sai mai tsoron Allah in kana so a karba aikin ka sai ka zama cikin masu tsoron Allah ma. ya taqabbalu Allah min al-muttaqin kadai Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah sannan yace kuma tsoron Allah nan ko guduri za ka kai na tsoron Allah wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa ku yi guduri mafi alherin guduri shine tsoron Allah yace wa idda lil muttaqin inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im inna lil muttaqina mafaza masu tsoron Allah su suke samun rabon ka hatta qur'ani yace ba za ka amfana da shi ba sai kana da tsoron Allah alif lam mim zalika kitabu la raiba fi sai ce ne hudan lil muttaqin wato shi qur'ani shari'a ne amma ga ba tsoron Allah hatta riga ma Allah yace ka sa tsoron Allah me wa libasu taqwa zalika khair riga tsoron Allah ya tafi alheri haka ne yace kai kai kai ka kawata za ta kusanta ka zuwa ga adalci al'ijilu ko a ƙarabu littafa ya ce waliyar sama masu tsoron Allah ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kowane annabi kuma zai na cewa fattaqullaha wa atiqu tsoron Allah ku yi hatta wasiyar Allah da yi wa duniya gaba ɗaya ko tafiya ba ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam zawwada kallahu haqqa Allah ya maka da tsoron Allah sannan ya maka ittaqillah ayyun rabbuka ka ji tsoron Allah cikin da ne kun ga takawa cikin wani jagoranci to za a tashi su ila amma ku lura da wani abu da kyau tun da muka shigo karshen sura nan duk da aka yi sunan a da ke gaba ɗaya zuwa cikin alƙur'ani ba amma cikin wannan sura ita kadai an ambaci ar-rahman ar-rahman ko a da kirka sau goma sha shida babu wata sura ta alƙur'ani da aka ambaci ar-rahman ar-rahman in kuka kula da muka farko karshen sura nan ake ta maimaita ar-rahman ar-rahman ar-rahman ku yi nazari da kyau kuma kowa ya rawa kai shi ne dama qur'ani kana tafiya kana fahimtar da ake cewa yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahman kuka koma can baya ma an faɗa ar-rahman ana tattara yau na shirin mutakila ranar da za mu tattaro kuma kashi masu tsoron Allah ila rahman ta zuwa ga Allah ta ala mai rahama wajen jama'a jama'a ko kuma suna kan arukawa wani kofar mujrimina ko ga kuma ake za a kashe ba a ce wani kofar mujrimina ko kuma za a kora mujrimai miyagun mutane ila jahannama zuwa ga jahannama wurdan suna masu tsananin kishirwa domin an ce warada ya ribu rudan ai ba fara waradan ma idan mutum ya je zai sha ruwa fa arsal wari da fa adila darwa suka aika mai taiwon ruwa sai saki kuka wannan ma fara ma warada ma a madiyana lokacin da ya je wajen shan ruwa inda ake taruwa ke shan ruwa to abin da yasa aka ce musu wurdan sun tashi ne suna tsananin jin cewa kamar sun tafi wajen da suke zaton za su samu ruwa ne domin abu a lahira a duniya a wuce yana da sauki amma yana da wahala a lahira na ɗaya hanya a ga hanya sai kaga dama ka fita da kuma fita da kuma kulle da ta idan ka tafi kafin wasu amma a lahira hanya da kuke kawai daga hanyar da za ta kulle da kai wuta ko za ta kulle da kai hanyar ba hanya da sannan na inu haka yanzu za ka je gindin kataka ko gindin bishiya ko gindin rumfa ka sha inuwa amma a lahira inuwa da yake kawai wa zillin jama'a daga inuwar hayaki ta wutar jahannama sai kuma inuwar annashi wanda an faɗa adadin mutanen da za su ga inuwar annashi fa wa azun yuzilluhu Allah ta'ala min dhillihi yawma la dhilla illa dhillah wanda yake sana abu da uku ruwa ruwa kaga ga iri iri a duniya amma a lahira ruwa biyu ne daga ruwan al'ad ruwan kokara wanda ba su ma ne za su sha sai kuma illa man ittaqaba inda ar-rahman ahadan sai wanda ya dace ahadan alkawari inda ar-rahman a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bi rahma ma'ana sai wanda ya rike to wannan wannan alkawarin na ruwan ceto da yake nufi da shi fa innahu yamliku shafa'a wanda zai rike alkawari shine wanda ya zo da tauhid shi kadai ne zai samu ceto a cece shi yake ce domin a cece shi yake domin ce ceta ceto a tsiyama yana da sharadi guda na farko ridahu an shafi na biyu fannin an marfu ila na uku iznuhu ala. za a yi ceto a tsiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto annabawa za su ceto sannan kuma akwai wato manyan mutane waɗanda suka tsaya akan tafarkin gaskiya kuma Allah zai ba su ceto sha za a ba shahidi ceto za a ba wa hafizin alƙur'ani ce ta mutum biyu da da bawa duk wanda ya sa ɗansa a makaranta har ya haddace alƙur'ani ranar alƙiyama idan dan ya hau kujerar hafizan ƙur'ani Allah zai ce na maka alfarma ka ɗebo mutum ji ka kai fa aljanna wataƙila uban ma an kaɗa ke sa an ta da shi ya ce ba zo ka ci alfarma ɗan sai ga ashe wasu ƴaƴan da ya haifa wannan da biyar sai sa wanda ba shi da hafizin ƙur'ani sai a gidansa ba za mu ci ya fara amma dai ya maza da yawa Ka kai kokari ka sa ɗanka ɗaya cikin makarantar alƙur'ani ka kau da kai da shi ka ɗaure masa gindi ya hada alƙur'ani ko dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce ranar alkiyama za a kira ma da zai azu kambin sarauta a aje su kan kujera sai Allah ya ce kowa ya tashi ya ceto mutum ga tare da ba da kare kowa yana jira wani a bashi ceton su saboda haka ko ya mutu ne ta da alƙur'ani za ta samu wannan daraja sura ka sai a gaba da kokari to shine yace a wannan al'amar din tauhidullahi wal imanu bihi shine tauhidin Allah da kuma imani da Allah ko kuma an fassara al'ahadu fil lugha taqdimatu amrin yuqlamu wa yuqam wato gabacin wani al'amari da aka san shi kuma aka haddace shi ana cewa a hittu fulani fil maka wato na saba da mutum wai a rafu wa shahidu na san shi na kuma saba da shi na'am

suka ce Allah ta'ala ar-rahman mai rahama da jin kai ya rike Allah ce da nan jikin shay'an idda lalle kun zo da al'amari da girma wannan magana mun da yayi yawa ya tabbata a cikin ko da Allah subhanahu wa ta'ala ya dan adam ya zage ni dan adam ya kare ka ya zage ni ya kare ka zagin da yayi wato ya ce ina da ya ce ina da zaki ne ba ce yana da kakwai da sannan ce ya karya ta na ce in ya mutu zan tashi ya ce ba zai iya ya karya ta ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamaki ba an da kowa abu a zage shi a yi masa ƙarya a ce ya mai a ce yana da a ce mala'ika ba za su la duk da wannan sai amma yana ba su abinci yana ba su sha yana kare sahau, hau iska sauka lafiya sahau wajen biyu sauka lafiya shiga mota sauka lafiya kuma tare da tsayawa Allah da wata Allah ya kowa amma zai kawo shi ne ce da ƙarfi tun shi a gidda ana cewa idda adda ya kudu addan wa adidan da bihi wa azra idan abu ya yi tsanani kuma ya yi gaggawa al ibu al-amru dafi al-munkar abin da ake kira aiki ke wani al'amari da ya muni ya girma kama a cikin wani ya faɗo mummunan magana ko wani ya kuma baro ko ya faɗo wata magana da za a yi yaki a kan wata za ta tada hankalin duniya a ɗaya shi ya ke cewa adda ya kudu adda wa hadida ishtarta bihi wa asra al'ibdu al'amru dadi a munkar wani abu da ya zama kuma ya zama munkari takabu sarawa Allah ya ce sammai guda wannan ta ɗaya ta biyu ta uku ta huɗu ta biyar ta shida ta bakwai ta huɗu ta a ruru minhu saboda wannan magana wannan shakkun abu kuma ƙasa ta kuma tsatsage da girgizar ƙasa saboda munin wannan magana wani khibru da ba ta hadda zuwa kuma sun babba ne tsatsage su faffashe saboda munin magana a cikin alaƙa wato sama tana jin nauyin sai ka ga kamar za ka banda Allah ya rike ka inna Allah ya rike ka ma wa ta ba banda Allah ya rike ka munin kalmar nan da sai sama da tana haihuwa tana zuwa kafa kuma tana girgiza tana haɗe da kai zuwa kuma tana faɗuwa tana haihuwa to da sun taɓa gaya wa Allah munin magana Allah ya rike ya daddare su ga haƙararru ma suna jin munin magana an ga aure da rahama da wadda saboda sun sanya wa Allah a nan da au a nan yana nufin da'ala ba wai da awa kawai ba sanya ba shi ma da wani ne ta aida abu wala yasa huwa min du'a'i qawl ba kira ne na magana ba sura ta Allah ruwa wa tadahu da wa tajir tajibbu kayyin ghayra mushrik sadari ma'ana da awa ne yana da da'ala sanya ba dan mutane ya wa Allah subhanahu wa ta'ala su ce na wa ma yanbaghi lir rahman

da duk abin da ke cikin ƙasa inda aka rama abdan sai ya zo Allah ta'ala a matsayin bawa a dubiya amma wa dubiya hawa a dubiyatul amma komai da ke faɗin duniyar nan da mai bi da bai saba ba duk gaba ki ɗaya bayan Allah wanda ake kira a dubiyatul amma a dubiyatul khassa kuma a keɓance mutum da wata dubiya ta musamman wanda Allah ke ta inda kana abdan shakura subhanallazi asra bi abdihi وأنه لما عبد الله أليس الله بكاف عبده kaga wannan rububiyya ce ta wato yabo ne da girmamawa laqad ahsabu hakika Allah ta'ala ya iyakance ya kididdige su wa addahu kuma ya kirge su addan kirgewa ya kirge su kuma ya kirge abin da suke faɗa za su zo su gamu da Allah domin abin da yake wa kulluhum ɗaya daga cikin zai zo Allah ranar alkiyama shi kadai wanda kwal babu abin da yake takama da shi ba ɗaya ba mata ba tushen da tushen imani guda shida ne an tushe billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadar khairihi wa sharrihi rasul ta kuma guda 70 ne da wannan ka kuwa fatih ibadi mujalladi na daya cikin kitabu iman ya kawo tafsirin da malamai suka akan shi'abul iman wato rasul ne ke al-iman bil qawli wa tawakkur da shubha wal haya'u shubhatun min al-iman a'la imani yana da rafta guda saba'in da bakwai mafi ɗaukaka daga ciki fa Allah ilaha illallah mafi ƙanƙanta daga cikin aikin da yana cikin imani ka ɗauki abin da zai cuci wani akan kanya ka ga kwalba ko dutse ko tsinke da wani zai taka yi rauni ko kaya ka fashe ka ɗauke shi to wannan ya nuna kana da imani da kake to waɗanda suka yi imani na wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai shekul islam ibn taymiya a littafin sa na kitabul iman mujalladi guda ya kafa ma'anar imani yace duk sanda aka faɗi imani kadai to aiki na gari ya shiga ciki in an faɗi aiki na gari kuma imani ya shiga ciki in ku aka yi akasin ima aiki na gari akan imani to imanin yana nufin wancan guda shida sannan kuma a madar salihin yana nufin sallah azumi zakka haji wato su ne tushen amadu salihin sai ya ji annabi rahmanu wudda da sannu Allah subhanahu wataala zai sa musu kauna duk wanda suka yi imani suka yi aiki da kwarai Allah zai sa musu kauna ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim da Imam Malik da Imam al da Imam Ahmad da Ibn Hibban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahabba Allahu abdan in Allah yana son ka kana sai ce ya jibrilu inni uhibbu fulana ya kai jibrilu ina son wani fa kuma mala'iku duk ku so shi fa yunadi jibril min samawat sai jibril da kwalla kira a sama ya ku sama ta ɗaya ta biyu har ta ƙarshe Allah yana son wa da ɗan gidan wani da ke gari kaza a cikin kaza a cikin kaza kaza a kuwa kaza a gida kaza Allah yana son wa muna so muna Allah don kuma Allah inna Allah ya yi kuma ba fahimu fahimu sai su zo ka yi tsafunku ala ahalin arzi sai a jebo kaunar da kafa kuma kai kwasha sai ga duk mutane kirki suna kawar to haka nan Allah yana kin mutum sai kira Jibril ya ce a sanar ba na son wani sai Jibril ya ce wani dan gidan wani da ke kasa kaza jiha kaza lokal gamin kaza unguwa kaza gida kaza mai suna wani dan wani Allah baya kai duk kuma kuke ba ma sai sama ce ba ma so ba ma da a cikin kenan sai a jero masa kiyayya a kan kawai ba a kuma haka kawai ya san dai to shi yasa an kana so Allah ya soka Allah ya kama sunan wasu yana kuma ya ce ba ya kama ga yadda suka ce a Qur'ani wa in kuntum ba Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kace in kuna son Allah ku bi ni sai Allah ya soka kaga Allah yana son makulun manzon Allah ke sannan wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautata zaka kana so Allah ya soka sai ka zama cikin masu kyautata inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu yana son masu tsarki wala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin wanda ya cika alƙawarin sai tsoron Allah Allah yana son masu tsoron Allah wa ma zama kuma masu tsakani wallahu kibbu qabili ba su yi rauni ba ko ba su ba Allah yana son masu rauni fa idza azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin in kai barama ka dogara ga Allah Allah yana son masu dogaro ga Allah wa in hakaltu hakkun bayyahum bil qist inna Allah yuhibbu al-muqtasina in za ka yi hukunci kai hukunci tsakaninku da adalci ألا ينا طبع عدد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس ألا ينا طبع نسكي سحاد الكار الدين الله إن صفوا صفوا إن كذلك ذلك أوقع حكم كاتل على كيه سليت يا أيها الذين آمنوا من جاءت تدلكم عن دينه فهو يأتي الله قوم يشبهه ويحبونه ya kuma su imani wanda duk ya gaje ba addinin musulunci yace ya gaji da addini fa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhu wa yuhibbunahu suna san Allah Allah yana son أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك قول الله يحيي من يشاء kowa ya hana ta'addanci ya kuma ce ba ya son yan ta'adda wa man yatada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma wanda ya ke ba ma murama da dole murama wallahu la yuhibbu al-fuqara Allah ya fara barna da ka barna shi ma ba a son yamhaku Allahu riba wa yubbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah baya son kafiri mai yawan fa inna wa fa inna Allah la yuhibbu al na hukum ba da baya Allah baya son kafirai واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين الا غايه حب الظالمين ان الله la yuhibbu kullu muqtalan fakura Allah baya son dukkan mai kakama mai fankama mai hura hanci mai jiji da kai mai nuna kita fakura mai alfahari muni za ka ce ka wuji da inji da ana waɗannan wasu suka halakar da fir'auna da kawuna da shida da aka ce shi yawa annabi adam sujjara da yake ana khairu minhu ga shi ana sa halakar da shi shi kuma tsakuna da ya fi aka ce zakka sai ce inna ma kunti ko ala ilmin indi na cancanci wannan ne saboda wani ilimi na da nake da shi na sanin da sarara ba Allah ne ba shi ba ta auna ta yi alaika li kun ga da li da indi da ana alaika li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusirun أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه ملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فأنا يبايع كم كان إن الله لا يحب من كان خوانا عظيما الله بايع كم بحاكم في يوم لا يحب الله الجهاد بالسوء من القول إلى رجل Allah baya son ka dinga ɗauko baƙaƙen maganganu da ashariya da muggan maganganu da cin mutunci da wulaƙanci ga wasu sai wanda aka zalunce shi zai iya kare wai kaula fil a fasada wallahi la yuhibbu al-mufsidina kuna wato tafiya a ban kasa suna barna Allah baya karɓa ku barna wala tusrifu inna Allah la yuhibbu al-mufsidina kafu barna Allah baya karɓa ku barna wa kullu washrabu wala tusrifu إنه لا يحب المؤمنين إن الله لا يحب الخائنين الله بايا كما بقاتي إنه لا يحب المستكبرين الله بايا كما بقاتي إن الله لا يحب كل خوان ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين kada ka dinga fariya Allah baya son masu fariya wala kun shi ka mar'a in Allah ya yi kuma da makarin wannan su ne ayoyin da suka zama da Qur'ani Allah baya son in kana so Allah ya soka sai kai ko waɗanda Allah ya ce in kana so ka Allah ya fika ka lissafa ga abubuwan da Allah ya ce baya so baya so nawa kake yi don kaka shiga cikin wanda za a kira shi a ce ka yawon sama ba a san mani kuma a ga yawon kasa ba ba a san sai mu ce ko da ne ya ce ba a san ko ne ma wani ya ce ba a san ga nasa su ne ta kowa ba a san fito yayin Allah ya gine masa sai ya abu da kuma rahmanu wadda Allah zai sa su kauna wato Allah zai so su kuma zai sa su fa inna ma yassarna su da lisani Allah ya ce ka ai mun kore shi ko mun sauƙaƙe shi wannan alƙur'ani da lisani ka da yaran wato mun sauƙaƙe shi da larabci in bashira bil muttaqina dan kai wa masu takawa bishara bihi da wannan alƙur'ani wani mubzira da yake kawo manzonta don kuma ka gargaɗi mutane masu hukuma masu shishigi su ne kafirai amma yin da ba yana da shishigi da wasu wuce gona da yake wa kama halakana kabla hum min qarni Allah ce da yawa na halakar gabanin su na karmomi daban-daban an halakar da adawa da sabudawa da mutanen mawuru da sauran waɗanda suka yi fasaki iri ne hal su hisu min mu'min shin kana jin motsin ɗaya daga cikin su a duniya kana jin motsin samuda ko adawa ko mutanen annabi shu'aib ko mutanen qawlu har yanzu kasar su tana nan a cikin wato kasar kasar Jordan in ka ji har yanzu ruwan yana nan an kewaye shi ba a shiga garin da Allah ya nutsar da mutanen da suka yi ba aka ɗauki kasar sai da aka daga a sama wajen Allah aliya ha sabila Allah ya mai da kasar su dawo sama sannan ya bisu ya cece har yanzu gurin yana nan da kun wuta yana nan a cikin ko wani misali da suka kura ingila malaman geology suka ce har yanzu sama da kilomita ashirin a ƙasa raɗaɗin wuta ya a shi yasa ruwa sai ka ji yana zafi a rubuta cewa ba a shiga wata ruwa har yanzu a amurka tana a cikin to Allah ce kana jin motsin ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane an tasu mako da mun ko kana jin sautin الصوت الرفيع شاكي كرا بيت وكم في أنا أنا ويا أنا اليوم أنا أبيت أنا كما ركض a ركوبا الصوت الرفيع murya wanda ke ka rakaza ya ku tarakaza idan abu ya tabbata a zuwa ake tarakaza haka ake kira rikazi duk yadda ake tono ta aka ana kira rikazi ma'ana saboda tana kasa ba a jin motsin ta za a ce kana jin motsin motsi ma kaɗai kana ji ma eh Allah ya kiyaye da tsare mu da wa ta'ala ya sa mu cikin cewa Thank you.

ai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne da masu azumi yasa aka ce wa za su shiga wanda ma duk bai azumi ba ai ba ma ba zai ma ji kuma aljanna ko balle a baki zafi ko kana ga mutum zai sallah kuma annabi bai azumi ba ko ya azumi bai sallah ba to da haka wannan ana nufin wanda suka tsaya suka kula da dokokin azumi ai kuma yana azumi amma wanda suka kula da azumi bayan na farilla kuma suna ƙarawa daga nafin wato ibadar azumi ta da ne yasa kan gefen gefen kuma tunda za ka yi aka ba shi an ce shiga aljanna da kuma da yake yana azumi da Allah ya kaddara shi ga tara ya in ba baya azumi da Allah ya kaddara shi ga ta inda ba masu azumi ne suke shiga ga baki da yasa Thank you. to ga Allah ta ala ce wa abuna da mun haka wa ya ko mun ba shi haka mun ba shi ya ko shi ne yake kamar tunda an yi ababin ya ko akan shi haka kamar shi ma ya ko ba ne a ai suratul hud kai bayani fa zaki kar fa basharna hadhihi ha wa min wara'i haka ya ko ma'ana shi jika ne wannan aya wanda take nuna wa shi jika a matsayin ɗaya ya sa yake ba ta abu Kuma min ba ne da ke abu na abu na ilaha wa ilaha abani ka ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa ilaha wa ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun annabi ya kun da yake ka a nan da ku wata ba ku ba suka ce za mu bauta Allah da iyayen da suka bauta da kuma wato aba eh, Allah ka kuma Allah iyayen ka sai suka jero guda suka kawo annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq suka ce ila Ismail kun ga annabi Ismail shi shigo da shi ne a matsayin wa a matsayin wan kakan a matsayin wan kakan shi matsayin wan ba wani da yake shi annabi Ibrahim ko kuma ƴaƴan nasa a matsayin wan kakan su ne amma sai aka shigo da shi ba baba kuma shi yasa a rabon gado idan ba ɗanka sai jika ya tsaya a matsayin jika yakan tsani ne ma saboda dan tsani dan na kuma tsani shi yasa duk sanda za a yi matsalar gado akwai sama wanda ake kira su akwai ƙasa ana kira sa akwai gefe ana kira su kawai to ruhun mutum su ne dan ɗan dan dan ɗansa a ƙasa mutum ɗansa shine baban babansa da kakansa da kakan kakan kakan sa duk waɗannan sunan su babanninsa na ƙasa kuma duk sunan su ƴaƴansa to wannan shine yasa aka shigo da shi ba wai ana nufin shi ya hau ne Thank you. to malamai sun yi bayani cewa dai zuwa iri ne, wani ya kashe wani baya kuma daga yau ko dai an ko kuma hafa ko shi ko an abin da ake kira an abin da aka yi da gaggawa wato al-qasdu wa niyya akwai an a cikin da kasadin ka da kike da kai ya kashe shi kuma wani an kuma ba ta kake da motar kana kuma ba za a yi ba sai Allah ya kawo mutuwa wannan shi ake kira shubu amin kama da ganganci sai na uku shine qatlul qat'i kisan da aka yi a kuskure to wannan naka yana cikin kuskure don ba da niyya ba kawai da ainihin haka to idan kisa ya zama na kuskure ba na ganganci ba da ina ganganci ne hukuncin sa biyu ne na ɗaya a kashe mutumin ne fa kaje Allah ya wani bin qurbana fa la yu'minu kai shi a kashe shi kamar yadda kashe musu na biyu ko a karɓi diya muzallata wato diya da sanani wanda za ta rufu sau biyu kamar ana karɓar miliyan takwas yanzu da rabi shi sai a karɓi miliyan goma sha sha bakwai a kan wato kisan gangancin za a yafi masa sannan kuma sai ya je da gafarar Allah kuma na ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ganganci wasa kuke yi da mutum kana wasa da mota kuna wasa da mota sai ka taka wani ko kuma ka ɗauko abin duka kake bari kaiwa ne duka da niyan wasa ba amma kana duka da tsaye to kaga anan khafafan kenan fil qasdi amdu bil fi'li aikin naka ganganci ne amma niyyar ka ba ta kai ya da ake kira shi mu'amala wanda ya kama da ganganci wannan an tashi shi in an ya fi mutu ba a kashe shi ba to za a karɓi biya shi ma mubalaga kamar ana karɓar raƙuma yan shekara wato hudu shi zai a karɓi yan shekara shida shida guda ashirin da biyar yan shekara biyar biyar guda ashirin da biyar yan shekara hudu guda ashirin da biyar yan shekara hudu guda ashirin da biyar wato mamun mutu kuɗi in kuma shanu za a karɓa sai a karɓi saniya ɗari hudu na maimakon ɗari biyu in rago za a karɓa sai a karɓi rago dubu Mm. kuɗi za ka fata ya ka kuɗi ko miliyan goma sha biyu ko miliyan goma shi kuma haɓar shi ne na kuskure ba da niyya ba mutum ya kashe wani shi ne Allah ce amma ka da mutum an ya ƙasar mu'minan illa haɓa kamar ƙasar mu'minan haɓa fa ta haribu raƙabatin mu'mina wasiyar sun masallamatun ila ahalihi illa an yasadda duk mutum ya kashe mutum kisan kuskure to ne a haƙƙin Allah da haƙƙin wanda aka kashe haƙƙin shi wanda aka kashe sa kenan sai ya ba da diya diya din nan tana kama miliyan takwas da rabi na buga zuwa ko a ba da rakumi ɗari ko saniya ɗari ko rakumi idan kuma wannan haƙƙin su kenan illa an yanzu da kudin sun ce sun yafi shi kuma haƙƙin Allah ka siyo baiwa ka yanta in baka samu baiwa ba sai kai azumi wata biyu a jere a kan jirgin ba da mutum da ya to wannan shi ne wato ainihin azumi sittin a jere ɗaya in ka kashe mutum tara sittin ka kuma yin sittin ka huta ka yi sittin ka huta ka dinga yin sittin in ka mutu kafin ka gama shi kenan Allah ya ce ba kuma kana da rai sai ka ci gaba da yi kamar kai na wata biyu sai ka huta kamar wata biyu sai ka sake ɗauka kai na wata biyu sai ka sake huta sake ɗauka na wata biyu ka sake huta wannan shi ne kashe-kashen kisa wanda ya faru a cikin wannan gafin da za a yi shi yasa Allah ya ce ya yi wannan zina ma hukunci ba alaikum wa qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman qutiya lahu min akhihi shay'un اتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه dan an yi maganar isaji an yi maganar niyya dan kuma yake wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح الفاس شيما أن النفس بالنفس يا كشي أكشي cikin gangan cikin sura ka wannan shi ne kashe-kashen da malamai suka yi na bayanin kisa na ganganci da na mai kama da ganganci da kuma na kuskure sura ka na faɗa nan na kuskure mutum ya hannu ai ba shaida kan kai ba da wannan ko mutum baya ba da shaida gare shi a karba sai zai ba da shaida a kan ta kai kai shi gaskiya ko sai a karba amma da kai ne gaskiya ba za a karba sai akwai wasu shaidu a gurin da suka tabbatar cewa su suka saki layin suka ba a nan daga kashe su don haka aka yi suka kashe kansu amma yanzu kai ba za mu karɓi naka da ba har sai akwai wasu mutane a gefe ko a kauye suna gefe ko wata mota da ta sai aka ga sun saki hannun nasu saboda masu manyan motoci da kuke ganin su nan wallahi kaɗan da suke da imani a ciki da gangan suke jefa masu ƙanana a kowanne zai sami ne shi wallahi bai san adadin rayuwar da ya kashe ce kawai da na kaɗa mu zai ce kawai Allahumma ka tuku ke da kace za mu kamfu da ita dan akwai wani daban in ba wani daban ko da hakan ne ya faru ba za ka fushe da ka ba ka kawo ya ba ka fushe da ai hadisi ne ma hadisi ya zo cewa matan da ta mutu wata ilmi wala cikin masu haihuwa akwai su suna nan goma sha wanda alamomi ne goma sha wanda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ka kuma ta akafin jana'i na shek Muhammad Nasiruddin Albani ya ga cewa akwai su alamomi goma sha wanda idan mutum ya mutu akan waɗannan alama ce a fili da ke nuna cewa zai samu rahmar Allah alama ce ba wai ya samu ba alama ne da ke nuna zai samu daga ciki akwai wannan wanda ya mutu da gobara da wanda gini ya faruwa, da wanda ruwa ya shanye da wanda ya mutu a cikin farara da wanda ya mutu a cikin daji da wanda ya mutu da mutu da shi, da wanda ya mutu wajen haihuwa da wanda ya mutu a farkin Allah suna nan goma sha takwas ka ruwa a kafin jana'i alamomi da za ka ga mutum cewa akwai alamar fata a lafiya cewa zai tsira ka haka wajen wajen haihuwa ana samun tsarar Allah ya karfe da shi in ya dawo sai ki zaki tsaya in bai dawo kuma yin cigaba da yin sallah in kuma ya ta riga ya ta riga yin ta wucewa shi ne har a kwana wata sati ɗaya ya ɗauki wata sati biyu ya ɗauki wata sati uku ya ɗauki duk sanda ya ɗauke sai ki waka an yi wasu ci gaba da yin sallah in bai ɗauke ba ne ake cewa a cikin kwana arba'in zai za wasu kuma wani mutum arba'in ake da wani kayan arba'in da toshin arba'in har akwai akwatin arba'in kuma wani kayan dawowar da ke musamman inda ake cewa su gidan su wanka masu cewa su gidan su wanka na ana zaunar da wajen sai kai ka kai itacen mota guda kai waye ka kai waye ka kai waye bayan likitoci ma sun je a daina wanka wankan da ma ba shi ba nan sun da yake ai ba al'ada ce take ai yan magunguna yanzu ake sha kwana kwana kwana kwana biyar ba shi kenan amma sai a ce mace kuma taimakawa za ta kumbura a dama abin da likitoci suka gaya mana kuma da kayan da kuma da amma zai sace zuwa kwana fara zuwa kwana ba abin da take bukata kayan gina jiki sai wata bai a wata bai biyu ko da kifi waɗanda abubuwa ke so da hanta a na yi kuma ke jini ya

in an kira ciki ciniki ya tsaya kowane iri sai ciniki jiba da wasu da ya halatta a yi ko da an kira mutumin da alwala ta ba babu ba sai na siyarwa zai iya siyan alwala ruwa zai iya alwala da mutumin da bai sa turare ba sai zai sa ana siyan turare ko sunna ne ranar juma'a ka sa turare shi ma sai da zai iya siyan turare ya sa amma duk wani ciniki da bai da alaƙa da sallah wannan ciniki an yi shi ma ya rufe sai Allah ke ba da ku ne ce sala in an kare sallah ko sallah ta kare ba ne ne ba ne ba sala ta yi ba ne ba ku sai ka ga wa ku sallah ko wa ku shar fal tashu ku sai ku ba da ta ku ne ma Allah ku sun ce Allahu ba'da da hayyu ila abdi wannan umarnin da Allah ya ba ba na wajibi ba ne na mutabbi ne ko na jahili ko na kuwa domin da can kasuwanci ka baka shi a halali kaga kin an kira sallar juma'a sai da kasuwanci duk an gama koma kasuwar gida ka koma wani ba umarni ne na wajibi ba ba wai yana nufin na zama sallah dole ne ka koma da maka na zama zuwa ka iya tafiya gida ko ka tafi wata harkokin ka daban fantashin sun fi ƙarfi a nan saboda da can an hana kasuwar da yau aka ce bai samu sai da salatu ba a ce a koma kasuwanci ba zai zama tun daga sallar juma'a sun ya kawo da da ce ko an ƙara sallar juma'a kenan amma faɗi dalilin da yasa aka ce a tsaye da kasuwanci saboda sallar juma'a da haka ana gama sallar juma'a da kowa a cikin wata, kafin ba ta kai wannan shi ne ba ta abin da ce. da aka sallah a can aka ce idan zikirin da shi ne aka fasara shi da kuma kai za ku zai fasara kaga kenan can an yi ijimalin da nan an yi tafsirin dan can ba a ce sallah zalimi ne da salati ne wanda ba ta aka ba kawai ila zikirin da saboda sallah zikirin da yi kuma sallah ana kiransa qur'ani ko qur'anul fajr inda qur'anul fajr kana majnuna Kita Kita akan akan Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. malamai sun kawo bayani a kan maganganun sahabbai an yi wani ba zai iya mutuwa saboda rama yana sanyi sai sai mura ta kama wani wani gudu akwai shafi da duk sun haka a nan sai za ta yi fadi sai ya aka aka ce in magaruwa sai ruwa gefe sai a haɗa magaruwa da isha an haɗa su sai kowa ya tafi gida wanda ko kuma ana cikin ruwa an zo kiran sallah sai a ƙara wani sai a cikin kiran sallah a ce duk wanda yake gida ya zo kiran sallah ba wajibi ya zo ya sallah a gida ba to kaga tunda yau an yi ruwa kuma daidai lokacin sallah ake ruwa sai mu ce abin da ba shi ke faɗa shine daidai saboda haka in ka je ka ba shi wannan ya ce ah, to sai masu addu'o'i wasu bayan Allah sun kawo daga alƙur'ani a karanta a yi addu'a to muna fata Allah ya ba dan akwai ba ah, wasu Allah kuma Allah da yake Allah ya taimaka masa wa taimaka masa da addu'a Allah ya sa ka haddace alqur'ani wa amin amma da wani shawara da nake ba ku da za ki nisa a ramadanan da ya wuce na ce yau da za a ce mutum zai fara haddar aya da ya kullu kuma ramadanan da ya kullu zai haddace bakara da zai yi kuma wani ramadan da ya kullu duka kayan nisa amma baka fara ba ai ba zai yi ba duk abin da ba a fara